هو يحيي ويميت وإليه ترجعون Allah maɗaukakin sarki shi ne yake tayar da matattu ya kashe rayayyu kuma gare shi ne shi kaɗai za a mayar da ku a ranar alkiyama sai ya saka muku akan ayyukanku.